Ishaya Sura hamsin da bakwai Mai adalci yakan mutu, ba kuwa wanda yakan yi tunani a zuciyarsa, an kwashe mutanen kirki, ba kuwa wanda ya fahimta cewa an kwashe masu adalci, don a tsame su daga mugunta, waɗanda suke aikata abin da yake daidai, sukan shiga da salama, sukan huta yayin da suka kwanta cikin kabari, amma ku, ku matso nan, ku Ya'yan maza na masu sihiri. ko zuriyar mazinata da karuwai, wane ne kuke yi wa ba'a, Gawa kuke masa gwalo, kuna kuma fitar da harshe, ashe, ku ba tarin ’yan tawaye ba ne, zuriyar maƙaryata? Kuna cike da muguwar sha'awa mai ƙonawa a cikin itatuwan oak, da kuma a ƙarƙashin kowane itace mai inuwa, kuna miƙa hadayar ’ya'yanku a rafuffuka da kuma ƙarƙashin tsagaggun duwatsu. Gumakan da suke cikin duwatsu masu sulɓi ne rabonku; su ɗin su ne rabonku, I, gare su kuka kwarara hadayu na sha kuka kuma miƙa hadayu na gari Saboda waɗannan abubuwa zan yi haƙuri? Kun yi gādonku a dogayen duwatsu masu tsayi da kuma a tudu mai tsawo; a can kuka haura don ku miƙa hadayunku, a bayan ƙofofi da madogaran ƙofofi kuka kafa alamun gumakanku. kuka yashe ni, kuka kware gadonku, kuka kwanta a kansa, kuka fadada shi, kuka kuma ƙulla yarjejeniya da waɗanda kuke ƙaunar gidajensu, kuka dubi tsiraicinsu, kuka tafi wurin Molek da man zaitun, kuka kuma riɓaɓɓanya turarenku, kuka aika jakadunku can da nisa, kuka gangara zuwa cikin kabari kansa, kuka gaji cikin dukan al'amuranku. amma ba ku iya cewa, Aikin banza ba ne; kuka sami sabuntar ƙarfinku, ta haka ba ku kuma suma ba, wa ya sa ku fargaba, kuna jin tsoro har kuka yi mini ƙarya, ba ku kuma tuna da ni ba, balle ku yi tunanin wannan a zukatanku? Ba da na daɗe ina yin shiru ba ne ya sa ba kwa tsorona? Zan bayyana adalcinku da kuma ayyukanku, ba ku za su amfane ku ba. Sa'ad da kuka nemi taimako, bari tarin gumakanku su cece ku, iska za ta kwashe dukansu ta tafi, ɗan numfashi kawai zai hura su, amma mutumin da ya mai da ni mafakarsa zai gaji ƙasar, ya kuma mallaki dutsena mai tsarki. Ta'aziyya don mai tuba Za a kuma ce, Ku gina, ku gina, ku gyara hanya, ku kawar da abubuwan sa tuntuɓe a hanyar mutanena, gama abin da Maɗaukaki da kuma mai daraja ya faɗa, wanda yake rayu har abada, wanda sunansa mai tsarki ne, ina zama a bisa da kuma a tsarkakan wuri, amma kuma tare da shi wanda yake mai halin tuba mai tawali'u a ruhu, don in farfaɗo da ruhu mai tawali'u, in kuma farfaɗo da zuciya mai halin tuba, ba zan tuhume su har abada ba, ba kuwa kullum zan yi fushi ba, gama a haka ruhun mutumin zai yi suma a gabana, shi numfahin mutumin da na halitta. Na yi fushi saboda kwaɗayin zunubinsa, na yi masa horo na kuma ɓoye fuskata saboda fushi, duk da haka ya ci gaba da ayyukan zunubinsa, na ga al'amuransa amma zan warkar da shi, zan bi da shi in mayar da ta'aziyya a gare shi, ina ƙirƙiro yabo a leɓunan masu makoki a Isra'ila, Salama, Salama ga waɗanda suke nesa da kuma kusa, in ji Ubangiji, zan kuma warkar da su, amma mugaye suna kama da tumbatsar teku, wadda ba ya nutsewa, wadda raƙumansa sukan kawo gurɓacewa da taɓo. babu salama ga mugaye, in ji Allahna.